يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون sahabbai suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yace ina da kuɗi ya zan yi da shi ina zan sa wa zan baiwa wa yafi cancanta na baiwa ma'ana su suna neman inda za su sa kuɗin ne manzo Allah yace wani yace ya manzo Allah ina da kuɗi ina da wani kuɗi me zai da shi yace ka ciyar da wani ina da wani kuma yace wani haka yake tsara musu yanda ake ciyarwa to sai wannan yace yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayanka ina za su wa za su ciyar suna da dukiya wa za su baiwa me za su ciyar qul ce ne da su ma anfaqtum min khairin falil walidaini duk wata dukiya mai mai yawa da za ku ciyar sai ka fara da iyayenka falil walidaini da iyayenka mahaifiyarka da mahaifinka wal aqrabina sa'annan danginka saura kawunka baffanka gogonka ya diko ya kumbo kanwanka yarka dan kaninka wanka su ne akrabi ne kenan aka ce dai ne su ne mahaifiya da mahaifi wal akrabi kuma fa suwa za su shiga ciki baffanka kawunka ya kumbonka ya di mana ne duk wa'annan da yan uwa wal yatama da marayu wal masaki da miskinai talakawa inda ba su da abin da za su ci wabni sabir da ɗan tafarki matafiyi ne ya zo zai shige daga kano ya wuce sudan ko zai shige chad ko zai shige nijar ko da yana da kuɗi sai guzuri ya yanke masa aka ce a taimaka masa a bashi kuɗin da zai kai shi har inda zai wadatu wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na aikin alkhairi komen kankantarsa komen yawansa fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da shi Allah ya san da wannan ina ma'anan cewa Allah ya san abin da ka ciyar abin da ka yi sai me sai me faru Allah ya sani sai zai saka maka da alheri yasa aka ce ai abin da kai na aiki mummunar aiki din nan Allah yana sade da shi ma'ana ka san Allah zai kama kai ya ma azaba Allah ya kiyaye aka ce aikin alheri da kai Allah yana sade da shi ka san wannan ba zai tafi ba zai tafi a banza ba Allah ya san da shi kuma zai ma sakayya da alheri fiye da abin da kai hmm, iqra كتب عليكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكثر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم an farlanta muku an wajabta muku yaki a yi jihadi a yaki kafirai a shigar da su musulunci ba don a zalunce su ba wa huwa kurhun lakum shi kuma yaki din zuciyarku ba ta so ranku baya so saboda akwai wahala na kashe kuɗi da wahalan jiki da da tsoro da shi mutum ya saka ransa a cikin hadari kenan ko wa huwa kurhun lakum yaki din nan ba kwa so kuna jin wahalarsa kuna ganin mutum zai sa kansa a cikin hatsari to sai Allah madaukakin sarki ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum asa huna laysa litaraji innama hiya kalimatu tarahumin asa an takrahu shawayyo gashi kuwa so da yawa kuna kukan ki abu shi kuma yafi muku alkhairi wayyo so da yawa zaka kuna son abu shi kuma sharri ke ciki ba saboda Allah shine ya sani shi ya halice ku shi ke tausaya muku ya fi kowa tausaya ya fi ya son ku da kowa kuma ya wajabta muku yaki din nan sai ku san cewa Allah ba zai taba dora muku abin da yafi karfin ku ba abin da zai cutar da ku ba wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu Allah madaukakin sarki shi ya sani wa antum la ta'lamuna ku ba ku san komai ba to shi yasa abinda Allah ya wajabta muku din nan ya farlanta muku din nan sai abinda za ku kalla shi ne Allah shi ya halice ni shi yake azurta ni shi ya bani lafiya shi ya sauka min da wannan addini in ya ga dama bala'iku za su je su kashe kafiran ba sai ai wani abu ba sa'annan kuma sai ce ni na je na yi to akwai alkhairin da zan samu ni a cikin wannan abin dangane da addini na dangane da rayuwata ta duniya har lahira to sai kuma gashi tabi'an rai zuciya rai baya son abin da yake mishi barazana abin da zai tare mishi hankali to shi wannan abin shine yasa kuke kin zuwa yaki gashi kuma wannan yaki shi yafi muku alkhairi so da yawa mutum kana ganin wani abin da yake alkhairi a ciki karshe sai ga abin sharri ne so da yawa kana ganin abu ba alkhairi bane sai ga karshe shi ya zama alkhairi to yaya za a yi menene muktaza menene yin imani ya wajabta mana mu mika wuya ga Allah madaukakin sarki ba kana tausaya ma ranka bane Allah ya fi tausaya maka kana tausaya ma kanka kana tausaya ma ranka kana tausaya ma kaza Allah ya fi son ka da yadda kake son kanka dalili jiya mun ba da bayani ko sama ta ce dan adam ya Allah ka bani izini na rabto kan dan adam ya ce akala khairaka wa mana a shukuraka ya ce alkhairin ka yake gode maka kasa ta ce a bar nutse ko menene suka faɗa sai da suka gama sai Allah ce law khalaqtumuhum la rahimtumuhum da ku kuka halice su da kun tausaya musu ni na halice su yasa ina tausaya musu in sun dawo sun tuma sun dawo gare ni ni masoyinsu ne in kuma su tuma sun dawo gare ni ba ni likitansu ne karshen tausayi kenan ko ce shi yasa duk sa'an da Allah ce je ka kai kaza in kana da iko to abin da ya faka alkhairi kenan sa'an nan kuma sai ce yas'alunaka an shahril harami qitalin fihi suna tambayanka dangane da shaharul harami watannin aikin hajiyo yaki a ciki qul qitalun fihi kabirun ai yaki a ciki babban laifi ne wa saddun an sabilillahi da kuma hana mutane ne zuwa aikin haji wa kufurun bihi wal masjidil harami ai in aka ce zamanin aikin haji ai an tada yaki a kasan makka to ai alhazai ba za su je aikin haji ba kenan ba za a samu zuwa ba kenan ko wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah fitar da mutanen makka daga cikin makka ai ya fi fitina wajen Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl ai shirka ai tafi hatsari tafi muni da yaki yaki da kisan kai wala yazaluna ba za su gushe ba ku suna da karfi da karfi da dabaru da makirci da kulle-kulle da duk wata dabarar da za su yi sai sun fitar da ku daga addinin musulunci ko dai ku kafirce ko ku dawo a cikin hatta ya hatta kuma an ya ce hatta mutum yana yakanka ne fitar da kai cikin addininka don ka yi mai ka koma ina a'a su ba so suke koma ga su ba ku koma addinin su ku zama kamar su so kuke ku bar addinin ku ku lalace ba kunan ba kunan isa hatta yardukum an dinikum in istata'u in sun samu dama wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya ridda a cikin ku ya bar addinin sa fa yamut ya mutu wa huwa kafirun ya mutu kuma yana kafiri saboda a tokace wanda ya ridda ya sake dawowa cikin addinin musulunci in mutu ya ridda ya sake dawowa cikin addinin musulunci ai shi kenan komai ya kare amma da ya ridda din sai sauran cikin riddan har ya mutu fa'ula'ika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗanda suka yi ridda suka mutu a cikin musulunci duk ayyukan da suka yi na addinin musulunci ya rushe in ya shekara dubu yana sallah yana azumi yana zaka yana komai daga ran da ya ridda duk waɗannan sun rushe kenan to daga baya kuma ya sake dawowa cikin musulunci ina matsayin wayancan ayyukan misali ya yi aikin hajji sai zo ya ridda sai ya mutu wannan aikin hajji ya lalace babu shi su da ya ridda ana nan kuma sai sake dawa cikin addinin musulunci ina matsayin wancan yanzu wani hajjin wajibi ne a kan shi ko wancan hajjin ya wadatar eh she ya eh she ya sake saboda me eh aito dabara kenan da azanci kenan ko Mhm. to mutum ya zama sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai zo ya ridda ko ban sa ya rushe ko to sai kuma ya sake dawowa cikin musulunci a yana kan sahabinsa ko ba sahabi bane to da lokacin da ya ridda din duk aikansu su rushe duk kasancewar shi sahabi ba daraja bace daga Allah ba ba abu ne da ya danganci addini ba to sai daga baya kuma ya sake dawa cikin musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a maganar sahabbai maganar darajar sahabbai akai wannan daraja tana nan ko ba ta nan eh a tana nan suka ce suka ce walau takhallalat riddatun ko da ridda ta so ta shiga cike sake dawowa yana da wannan darajar sahabbai to sai dai wannan aikin haji wani suka ce wannan aikin haji ya rushe dole ne sake yin aiki wani suka ce a'a wancan hajin ta wadatar tunda ta riga ta tabbata ta saraya a kan shi sannan ya zo ya ridda din shi yasa ba za a tilasta shi sake wani aikin haji ba eh suka ce walau ta khallalat riddatun sahabi shine wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya imani da shi ya zauna da shi ya zama ne. sahabi sai zo ya yi ridda ko bayan manzon Allah sai ya ridda sa'an ya sake dawowa cikin musulunci ko zamanin manzon Allah sai ya ridda sa'an ya sake dawowa cikin musulunci suka ce wannan daraja ta sahabbai yana tana tare da shi saboda ya sake dawowa a cikin musulunci da ya mutu akan kafirci ne shine sai a ce habitat a'malun fid dunya wal akhirah wa ula'ika ashabun nar waɗancan waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khaliduna za su dawwama a cikin wuta saboda me saboda duk wanda ya shiga wuta sanadiyar kafirci ba zai fita ba innal lazina amanu waɗanda suka yi imani wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi a cikin tada addinin Allah yarjuna rahmatallahi ula'ika yarjuna rahmatallahi suna neman suna fata suna son rahama ta Allah madaukin sarki wallahu ghafurur rahim Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai ne to shi yasa ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum shine malamai suka ce sarraha alqur'anul karim alqur'ani da kansa ya faɗa cewa yaki din nan ba kwaso saboda yana da wahala gaskiya fi sabilillahi to me yasa sai ce sarraha alqur'anul karim bi illati mashru'iyyati alqitali alqur'ani ya fito karara ya yi bayanin illan shar'an take yaki da aka yi wa hiya fitnatul muslimina an dinihim ma'ana fitinan da ake ma musulmai dangane game da addinin su ma'ana musulmai sun sha fitintinu fiye da duk yanda kake tsammani saboda su bar wannan addini shi yasa in imani ya ratsa zuciyar mutane ya ratsa zuciyarka imanin kuma aka ɗauko shi daga tushe to fitar da imanin na a cikin zuciya yana da wahala to shi su kawo misalan waɗansu bayan Allah sahabbai da aka azzaba su aka yi musu azaba wai dan su yi ridda suka ce sun yadda da azaban ko mutuwa za su yi ba za su yi ridda ba faƙala Allah maɗauki sarki faɗa cikin alkur'ani wal fitnatu akbaru min alqatl ai shirka komawa cikin kafirci ai yafi komai muni da mutum ya rasa ransa wa kana al mushrikuna yaftatinuna al muslimina an dinihim mushirkai ƙuraishawa lokacin da ake makka musulunci ba shi da karfi musulmai ba su da yawa an fi karfin su to su azzaba waɗansu ɗaiɗaiku a cikin musulmai bi ilqa'i shubahati aw bi ta'zibihim ko su suna saka musu shubha ko ko a'a shi yana da iko akan ka yafi karfin ka sai gana ma azaba ko zaka yi ridda kama fa'alu bi ammar bin yasir wa usratihi ammar dan yasir da shi da danginsa duk da shi da mahaifiyarsa da ubansa duk sai da aka yi musu azaba har cikin azaban aka kashe mahaifiyarsa wa bilal sayyidina bilal sai a yi masa azaba a ɗora shi a kan a saka shi cikin zafin rana kan marmaran dutse jikin shi koko ne a ce ka kafirce da muhammad ya ce ahadun ahadun ahadun ahad wa khabbabun al-arraj wa suhaib da waɗansu su cikin manya-manyan sahabbai duk sai da aka yi musu azaba aka jarrabe su kai jarraban da za a ba yanzu a haraba ka da ka ko a hana ka ko wani abu naka hakinka ga rasa ko kuɗi ko menene waɗannan za ka ga irin azaban da aka yi musu amma da yake imani ya ratsa zuciyarsu imani kuma daga tushe aka saka musu a cikin zuciya wallahi tallahi ba su zafin azaban da ake musu ba sun gwammace a musu azaba da su kafirce faqad azzabu ammaran bi kayyin nari liyarji'a an dinihi ammar dan yasir sai a kawo ta ana masa lalas ana kukuna shi har yanzu ana yi in aka je ana son mutum ai an san inda ake ko sai a sa maka lantarki ana kukuna mutum ai ma dan amam anna wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yamurru bihi fayara asaran nari bihi kalbaras manzo Allah na wucewa da shi ya ga alamar kuna kamar albaras cikin shi ya zama tabo tabo tabo to ba yadda za a yi sai manzo Allah ce wa azabu abahu wa akhahu wa ummuhu shi ai masa azaba aka yi ma uwarsa azaba aka yi ma wansa ne su azaba aka yi ma uban shi azaba da mahaifiyarsa duk aka yi musu azaba an ummi hani'in an karbo daga ummu hani qalat tace إن عمار بن ياسر وأباه وأخاه عبد الله وسمية أمه كانوا يعذبون في الله an gana musu azaba saboda wai su bar addinin musulunci su yi ridda za a kyale su famarra bihim annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai a hada su ana musu azaba manzo Allah na shigewa shi ya kawo musu addinin musulunci a wurin su suka yi imani kuma suka yi imani da shi shi suke mara ma baya kuma yana kallo ba shi da ikon ya hana a yi musu azaba ne yake fada sai ce sabran ala yasir sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna wanzu Allah yana gani suna shan azaba a lokacin a makka ba yadda za a yi an fi karfin su Allah ba zai iya cewa zai iya hana quraishawa a'a ba zai iya hana ba to yaya zai yi shekara musu fawa a lantarki a jikin zai ce sabran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna hakuri za ku yi alkawari tsakaninmu da ku Allah zai sa ku aljanna to in ka ji aljanna daɗin da kake tunanin aljanna sai sauwake maka wannan azaba duk da ake kana gani ai ba bakin komai bane wannan azaba tana da iyaka in sun shekara miliyan suna yi wata rana sun mutu ko na mutu masala ta gama amma kuma ni'iman da za a samu cikin aljanna fa to shi yasa manzon Allah saboda kasancewa addini din nan sai Allah ya jarrabe ka in Allah zai jarrabe ka kuma ba sai ya tambaye ka wace irin jarraba kake so a jarrabe ka ba wani lokaci kake so ba a'a Allah da ya halice ka ya kaddara cewa wannan addinin ba za ka yi shi ka wuce ka je ka shiga aljanna ba sai an jarrabe ka wa zulzilu hatta yaqula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qaribun ba haka aka faɗa ba to amma da barin yasir da family da uwarsa da ubansa da dan uwarsa duk sai da aka musu azaba a ƙwaryan makka ko manzo Allah yana gani yana kallo ba yadda za a yi to sai ya ce musu sabran fa inna maw'idakumul janna ina ma na sabran ku yi hakuri ku jajirce saboda matsayinsu a cikin addini wani sa ce to ya zama tilas ka yi abin da suka ce ka yi don kai tsira kamar yadda suka takura ma bilal amma waɗannan saboda karfin imanin su manzo Allah sai ce musu sabran ya ala yasir fa inna mau'idakumul janna mata yasir fil azab yasir din azaba aka yi masa hayya mutu yace ba zai dai ridda ba wa utiyat sumayya ummu ammar li abi jahl yu'azzibuha sumayya uwar ammar sai aka dauke ta aka ba abu jahali je ka ka azzaba ta abinda ake so kai ka kware cikin rashin imani da ja'irci je ka kai mata azaba ka gana mata azaba duk yadda ka iya ai ka sai yanzu ana zuwa makarantun da ake koyon yanda ake azaba mutane ko in ana so security ana so ka fadi abu ana so kaza an koye kaloli na azaba aka ce abu jahalin kai ka kware cikin azaba je ka kai ma sumayya azaba wa kanat maulatan li ammihi abi huzaifa ibn al-mughira fa'azzabaha azaban shadidan raja'a an tuftana fi diniha yayi mata azaba mata mace cefa kuma tsohuwa da yake imani ya ratsa zuciyarta ai mata azaba sai jiki sai azaba ta kai na kai ha yaya zaki kafirje da Muhammadu in yaso ki tsira ki zamu lafiya ta ce a'a in azaba ta karu ko menene azaba sunanta azaba sai dai ta ci gaba ba dai imanin na ya rabu da zuciyar nan ba falam tujibhu lima yasalu sai ai mata azaba ha yaya me kika gani zaki kafirce da Muhammadu mu yi miki abin da kike so tace har abada ba zan kafirce da Muhammadu ba thumma ta'anaha fi farjiha bi hirbatin famatat radiyallahu anhu sai dauka tsinki sai caka a cikin matutarta sai ta mutu wa kanat ajuzan kabira tsohuwa ce da ima in kaga imani ana mana imanin bai shiga da bai shiga zuciya bai ratsa zuciyar ba ko ko a'a inda aka dauko wannan imanin ba daga tushe bane akwai kura akwai menene da menene akwai gargada amma imani aka dauko shi daga tushe kuma ya ratsa zuciyar dan adam baya jin komai yana baya ganin abin da ya daidai da imani ne yana ganin komai kasa da imani ne wa kana umayyah ibn khalaf yu'azzibu bilalan umay ayi wa'annan asatirul kufur kenan bilal umayya ibn khalaf abu jahal wa'annan sune manya manyan ka mushrikai wanda suka azzaba musulunci da musulmai wa kana umayya ibn khalaf yu'azzibu bilalan liyaftinahu an dinihi yana yi ma bilal azaba فكان يجيئه ويعطشه ليلة ويوما sai bar shi ba abinci ba ruwa ba abinci ba ci ba sha yini ɗaya da dare ɗaya ya gaji yunwa ta summa yatrahuhu ala zarihi fi ramda'i sannan ya dauko shi kawo lokacin da yashi yayi zafi sai jefa shi kan yashi sahara ai an san zafin sahara sai ga yunwa ga kishirwa kuma a jefa shi cikin tsakar rana akan yashi a ramdul hamami wa ya zau ala zarihi sakhratan aziman sai ya jefa shi a cikin rana sai ya dauko dutse mai girma sai ya dora kan bayan shi kaga dutse da zafi yashi da zafi kuma an matse shi kenan ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد yace to kaga yadda za a barka kenan har sai ka mutu ko ka kafirce da Muhammad wa ta'budu lata wal uzza ka zo ka bautata ma Allah ta wal uzza sai a cire maka wannan azaba da kake ciki a raba ka da wannan azaba da kake ciki fa ya aba zalika وتهون عليه نفسه في سبيل الله عز وجل zai ce har abada sai yana ganin jikin shi wane ne ya mutu mana in ya mutu guda nawa ne shi ga addinin musulunci akan me zai kafirce da Muhammadu wa kanu yu'tunahu lil wildani sai su dauke shi su saka hannu yara kan kanana fayarbitunahu bihablin wa yaftufuna bihi fi shi'abi makka sai a ba yara su daure shi suna jan shi suna yawo a cikin lokuna loko loko a cikin makka wa huwa yaqulu shi kuma yana fada cewa ahadun ahadun ahad وأذيب خباب رضي الله عنه بإلقاء النار على ظهره خباب بن الأرت شاهد بوتا الزبا مش أبايانسا بل إنه ba'in daban da wa'annan baki dai azaban da suka yi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da suka gallaza masa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah wajen kaba. sai dattawan kawai yan iska suna zaune mushirikai mushrikai suna ta kyalkyalewa da zariya kyakkyakke suna shakiyanci ai gashi nan yana sallah wa zai je unguwar kaza an yanke an yanka rakumi akwai tarosan rakumi ya dauko ya zo dora kan shi izin ba sa ashqaha sai wani ya tashi shi da gudu ya je ɗauko ya zo manzo Allah na cikin sujada sai ya ɗora masa a kan shi da najasa da ko mene ne saboda kaskanci Abdullahi dan Mas'ud yana kallo ya isa ya isa ma ya bar a san ya ga abin da aka yi sai silale ya boye ya fita sai shi da gudu ya je gida ya je faɗa mana na Fatima ga abin da waɗannan marasa mutunci suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana faɗa mata ita ma ba Quraisha ce Hashimin dangi ta fi karfin a ce ta boye yana faɗa mata girki take yi wanke wanke take yi me take yi duk abin da take sai ta jefar sai ta sheko da gudu ta zo ta tarar da manzon Allah na cikin sujjada ga taro su a kansa sai tana zuwa sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ta dauki wannan abin ta yar ta jefar sannan ta fuskanci dattawan kawai marasa mutunci ta fadi yadda ta fada ta more ba wanda ya ce mata usko as saboda sun san ita ma ta ba ta ba karamin aiki bane amma Abdullahi bin Mas'ud bai shirya a kashe shi ba ma abinda suka yi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam رضي الله عنه وآذوه بأنواع أخرى كثيرة من الإيذاء min al-iza'i kafahu Allahu sharraha suka ba abinda ba su yi manzo Allah ba na shakiyanci manzo Allah saboda yana da hadafi ya san me nufarsa ya san me ke gaban sa duk sa'an da kake tafiya kana son ka cimma manufarka in kare ya haushi nan ka juya wannan kare ya haushi nan ka juya ka zama dan dambe kenan ba za ka cimma burinka ba sai kai kaman baka san ana yi ba me yi wannan nayi wannan nayi kai dai kai tsit kaman baka san ana yi ba karshe sai ka je ka cimma burinka ka cimma manufarka ka ta biya Allah ne yake jarraban ka Allah ne yake jarraba akwai wanda yazo yana ku kowa kallai na malam mu mu taba ganin irin wannan ba ce me a zagi malamin ka kai hakuri nace eh ni nace ai hakuri shine ina yake kari ne kari ne ba mu taba ganin haka ba nace to da ka saba fada to kuma an soke wannan an kashe wannan da hawa ai ba mu taba ganin nace me ba ku taba a zagi malamin ka ce hakuri nace to ni nace ai hakuri din sai me shikenan magana ta kare da ka ce shikenan fitina ta tashi kenan ai ba ka tara fitina ba ka tara fitina yammacin da gashi gari zan je Nijar sai da aka biyo na har gida da daddare da yamma kafin magarba wallahi tallahi ma ka tashi Kano sai Kano ta zama toka biyu ke sai an kona ta nace garin mai me ya faru ai ai ai ai ai nace to ya za a magance wannan ai gidan radio za mu kawai ka waye ba mutane a kale ce to dauko mota muka ta kama muka je radio Kaduna CTV NTA da darata da komai na fito billahi allazi la ilaha illa huwa ba wanda ya gallaza min ba wanda ya kore ni tafiyar kai na ce zan yi kuma zan dawo aka sa CTV aka sa NTA aka sa gidan radio suka ce ya dan wadatar zai dan zai dan warkar da waɗansu abubuwa amma wallahi da ka tashi haka kawai da biyu ke ya zama tuka da Kano ta zama ai tashi hankali lace akan me zai tashi hankali akai na a ba zai tashi hankali ba kama hanya mu tafi muka je magwan muka samu yan jarida muka je CTV aka dauko ne nace fito na daga hannu na rantsuwa da Allah tafiya ta ce kai na kuma zan je in dawo duk inda kaga fitina ka kashe ba manufar ka ce fitina ba duk wanda ya tafiyar da addini nan ya yi da'awa ya yi wa'azi ya yi da addini ya musulunta da kuma gusawa ba abin da ba zai gani ba za ka hadu da wahala za ka hadu da talauci za ka hadu da cin mutunci za ka hadu da zagi wani ma sai ya rasa ransa wani ma sai ya rasa ransa ba haka bane ba manyan malamai manyan mutane guda nawa ne akwai wanda aka ɗauke shi aka sa cikin tukunya da ran shi aka dafa shi Fatul majid sharh kitab tauhid dan muhammad jikan muhammad ibn abdul wahab ko dan jikan muhammad ibn abdul wahab saboda mu'ayyan su ba sa san akida mutanen turkawa kenan lokacin da fitina ta fitina muhammad abdul wahab ana tabbatar da akida su kuma ba sa so wanda akwai wanda ya sharhi fathul majid din daukan shi suka yi da suka kama su kasar saudiya jar'iyya duk sai da aka rusa wajen kasar ta ko ta zamo kaman babu ta zamo kaman babu ita sa'an nan da aka kama shi da ran shi aka sa shi cikin tukunya aka ɗaure aka sa wuta aka dafa shi saboda wai za a huce ta kai ci Sa'an nan kai wannan an zagiwa ne kai waye zazzaba za zagi a zage zagi kari ne da ke fitowa a cikin cikin mutum eh wallahi haka wani yazo ce me ce malam mu ba ku taba gani haka ba nace me ba ku taba gani a zagi malamin ka a ce kai shiru kai hakuri nace to me za ka yi me za ka yi me amfanin abin da za ka yi ba shi da amfani to shi yasa wannan addini in Allah ya shirye ka ya shiryar da kai ka samu wannan addini to fa ka bauta ka ci nasara bukata ka ta biya zaka rasa kuɗi ne zaka rasa mace ne zaka rasa aiki ne wannan zai zage ka ne wannan zai kwace ne zaka gina a kwace wannan ya rusa wannan menene duk kaɗan yake kan abun da aka yi ga uwar yasi ammar tsohuwa ce aka yi mata azaba duk sharaɗin duniya aka ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani me yasa manzo Allah bai ce musu ai kun kai haddin ikrahi ku fadi abin da bilal ya zo ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun matsa mini sai da na fadi mummunar kalma game da kai sai ce kaifa tajidu nafsaka to a lokacin da ka fada yaya kake ji a ranka yace mutma'innun bil imani yace wa in adu fa'ud yace ai sun gallaza sai da na faɗi kalma game da kai ba ta da kyau yace a lokacin da ka faɗa ya kake ji a gidan ranka sai yace mutma'innun bil imani raina na natsa da imani yace gobe ma sun matsa suka ce ka faɗa ka faɗa aka ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin lakin mashara bil kufri sadra ai shi inda mas'ala take kenan eh طيب اقرأ يسألونك عن القمر والميت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ما لا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر يتي mataki na biyu kenan duk زاكي كراتو كو ka كرنتر كو زاكي za ka yi wa'azi bayan ka yi karatu ka isa kana da karatun da za ka iya karantarwa ko ka yi wa'azi ko ka yi da'awa to ya kamata kuma ka koyi yadda ake da'awa din shi ma fanni ne guda in baka iya shi ba ko da kana da ɗimbin ilimi da maimakon ka yi gyara sai ka yi farna. mun karanta cikin buhari ko cikin tirmizi nana aisha ta ce da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci ce ma Qurayshawa yayi ku daina shan giya da ba za su karbi musuluncin ba mutum ya saba abu shekara arba'in haka ta ce da da zuwa ya ce muku kada ku sha ya ce musu kada ku sha giya kada ku yi zina ya ce sai su ki karban addinin saboda mutum ya saba da abu shekara arba'in ko talatin sai ka zo a kurarren lokaci ka hana shi ka ce ya daina to da yake sun saba da shan giya jiki sun saba da shan giya ya zama musu jiki addinin musulunci da zuwa alkurani bai ce musu kar ku sha giya ba ko an haramta muku sai aka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye an hada su shan giya kenan a fakaice an dauko hanya hana su shan giya kenan la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna lokacin da kake kake cikin maye ai baka san abin da kake fada ba maimakon ka yabi Allah sai ka zagi Allah maimakon ka yabi addini sai ka yabi zagi addini sai aka ce to lokacin da kuke cikin maye kada ku sha giya to salloli guda nawa ne asuba azhar Asar magaruba isha to sai su kalla ai to yanzu ba daman shan giya kenan sai da asuba saboda sallan asuba ita ce daga asuba zuwa azhar awa nawa awa bakwai ko shida ko bakwai daga sallar isha zuwa asuba shine awa tara ko takwas ko goma to shi suka ga ai daga sallar azhar zuwa la'asar in mutum ya sha giya ai mana bai daidai ba daga la'asar zuwa magarba daga magarba zuwa isha duk bai daidai ba to sai suka takaita shan giya din saboda a hankali har ya ya fitar ransu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ko yes yas'alunaka anil khamri wal maisiri suna tambayanka dangane da caca da giya qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas ce ne da su giya din nan da caca akwai laifi mai dimbin yawa amma akwai amfani kaɗan mutane suna yin yace caca ya samu kuɗi ya sha giya yana ganin ya ji daɗi amma laifin da ke ciki yana da yawa to she zuciyarsu kuma ta fara ta fara mai dama an takaita musu shan giya maimako da safe sha da hantsi ya sha da azahar da la'asar sai aka takaita musu sai shan aka takaita shan ya lokacin shan ya zamo ba shi da yawa sai giyan ya fara raguwa ta fara raguwa a jikin shi sai kuma aka zo aka tambaya dangane da giya sai aka ce ai babban laifi ne in mutum ya sha giya sai su fara ji to wannan abin me zai hana mu kyale mu bar shi ma mu huta sai da jikin su ya saba da ya fara sabawa da rashin shan giyan giyan ya fara fita a jikin su sai aka ce إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وكذا كذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ينزو أكمتاكين أكو aka yanke hukunci cewa a rabu da shan giya to fa hal antum muntahun suka ce haina intahaina intahaina dama giyar ta kama musu wuya ne sun saba ne yanzu kuma ya fita fitaran su. she kowa ya shi kowa ya shiga tsoron gidansu daga gida sai ɗaya giyan a zubar ana ta zubarwa to matakan addinin musulunci kenan ba farab ɗaya ka je ka samu mutane ku daina abin da kuke yi a yi tashin hankali a yi faɗa maimakon a yi gyara sai a yi farna matakai mataki na farko mataki na biyu sai da aka yi mataki na uku tukun aka haramta musu shan giya sai na na aisha ta ce ku abin da kuke gani da da manzon allah addinin musulunci ya zo ce ma kurai shawa ya yi ku daina shan giya ku daina zina sai su ce ba za mu daina ba haka za su fada ba za mu daina ba lokacin wa suke tsoro wa yafi karfin su to sai aka kyale su suna yi sai ana fitar da shi ransu a hankali a hankali a hankali sai suka zo sun suka kyamace shi fiye da kowa akwai wanda shekara arba'in ban da cin riba ba abin da ya saba akwai wanda shekara talatin ban da zubar da jini ba abin da ya saba akwai wanda shekara hamsin ban da shan giya cinikin giya ba abin da ya saba lokaci ɗaya ka lokaci ka haramta musu ga addini sabo ya zo ma'ana ka ce kar su karbi addini kenan to yana cikin hanyoyin da'awa kenan da ya da addinin musulunci da musulunta da maguzawa da hulɗa da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun sha bayani akai bayanin da ke da muhimmanci a cikin da'awa muna maimaita shi in yayi so dubu sai mun maimaita saboda me yana cikin manya-manyan matsalolin da suke damun mutane yanzu kowa yana gani ya iya wazi yana jin larabci zai karanta ya je shi ma ya kafa sa ya kafa majalisi yana karatu to a lokacin dan karatun da ke da shi mai kai cikin cokalci shi ne zai zai sa shi ke da ya zama shugaba ya zama limami ya kafa kaza ya kafa kaza yana kira ai kaza yana kira ai kaza tafiyar ba aka ake yin ta ba da haka ake yin ta wannan addinin bai iso maka ba kai ma tunda ya aka yi har ya iso maka ka zama musulmi kana alfahari da kai da iyayenka da kakanninka duk za ku je ku shiga aljanna ya aka yi addini ya iso muku a hankali aka tafi tafiya aka yi a hankali to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Ibrahim wa iz yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'ilu inda suka sa foundation din har sashi suka gina masallaci da Quraishawa suka zo za su saba ta ginin Ka'aba ba sa son su sa kudin haramun a ciki kai wani je ka kudin ka na halal wani je ka kudin ka kaza wani je ka kudin ka gwargwadon abin da suka samu sai suka tada foundation daidai wurin suka suka ta ginin Ka'aba sai suka bar amana harsashin Annabi Ibrahim. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo addinin musulunci yayi karfi gashi nan ba a jin shakka kowa ga kuɗi ga dukiya ga komai da komai to manzo Allah ya ce za a sabanta ginin Ka'aba manzo Allah zai iya maida harsashin kan in harsashin Annabi Ibrahima sai ya ce ke mana ya ce mana na shi kai shike kuwa ba dan mutanen ki Qurayshawa sun zamo basu jima ba da shiga addinin musulunci da na sake banta ginin ka'aba na mai da shi kan harsashin annabi ibrahima amma in suka ga an canza wani abin da ba su saba da shi ba shi ya zama musu mai fitina fitinan nan wannan ya ridda wannan ya kawo fitina wannan ya kawo tashin hankali barin su cikin addinin musulunci shine yafi muhimmanci ko gina ka'aba barin su cikin addinin musulunci manzo Allah fi kowa fasaha zai iya yin bayani to ya ku Qurayshawa ga kaza kaza ga kaza kaza kaza amma sai ce na Aisha ba dan mutane laula anna qaumaki hadithu ahadin bil islami labanaituha ala qawaid ibrahima larabcin maganar kenan ba dan mutanen ki Qurayshawa sun zamo basu jima ba da shiga musulunci da na sake gina Ka'aba akan kawaidar Ibrahima abin menene manzo Allah ya fi so ya mai da shi akan harsashin Annabi Ibrahima ko ya sabanta yadda Qurayshawa suka yi ya mai da shi akan kawaidar Annabi Ibrahima haka manzo Allah ya fi so haka ya fi to amma sai manzo Allah ya auna wannan abin abu wani lokaci ana cewa abin da ya fi muhimmanci ba abin da ya fi dacewa ba abin da ya fi muhimmanci ba abin da ya fi dacewa ba abin da ya fi muhimmanci shi za mai da hankali abin da ya fi dacewa in aka samu daman yin shi to shi ne ya fi dacewa ɗin amma in aka ta san yin shi zai taba wannan abin da ya fi muhimmanci to hasara kenan aka yi sai manzo Allah ya sake mai da wannan abin haka munafukai aka je Madina wannan haka munafai da aka je Madina Allah ya nuna masa munafukai da wani ya san munafukai ne har suratul munafiquna aka saukar aka yi menene da menene suka ce to ya manzo Allah me zai hana kashe su yace a ah, hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu ku ne kuka san munafukai ne amma cikin gari yayi ba san munafukai bane da an far musu ce a ah, to yanzu kuma ya koma mana dara ta ci gida kenan ai yaki ya koma gida ai meye da da menene to she kaga mutanen da basu shiga ba sai su yi me sai su gudu to koma gudu din nan shine illa a kyale munafukai suna nifakan su a samu mu'minai su shiga musulunci shine yafi muhimmanci shine suka ce fiqhul awlawiyat wannan yana da kyau wannan yana da kyau amma wannan ya fi to sai ka yi hakuri yaya za ka yi ka yi abin da ya fi ɗin amma zafin addini da'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna hadha ad-din matinun fa awghilu fihi birrifq yace wannan addini fa yana da karfi yana da tsauri ku shiga cikin addini da sauki da sassauci walan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabahu ba wanda zai jayayya da addini nan sai addini ya rijaye shi yace halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una masu zafi masu kwarin masu masu menene da menene bin diddigi ba yace so halaka to shi yasa sai a tafi a sai a hankali ko qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u nasi wa ismuhuma akbaru min nafihima ai laifin da ke ciki yafi amfanin da ke ciki to shi kenan mai hankali aunawa yake yi an ce laifin da ke ciki ya fi amfanin da ke ciki to duk ciniki za ka yi riba kake so ko kasara in na shagiyar in ya shagiyar ma'ana laifi zunubin da zai samu ya fi jin daɗin da zai wani jin daɗi ke cikin ma mutum ka ya gushi an fahimci wannan mas'ala ko to sai abin ku ya kara fitaran kafin a zo a hana su kaulan wahidan wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayanka me za su ciyar yana da dukiya yaya za a yi ya dauki duk ya bayar ya dawo yana kwana yunwa ya bar ƴaƴansa a cikin talauci sai aka ce kulil afwa ce ne da su abin da ya karu kan bukatarsu in aka yi cefane aka sai abincin shekara aka aje aka yi kaza kaza to kuɗin da ya karu ya ragu shine sai a dauka a nemi talaka a nemi wane ne a je a ciyar shine kulil afwa kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayati haka Allah madaukakin sarki yake bayyana muku ayoyinsa da ke tabbatar da kaɗaitakansa da ke tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama da ke tabbatar da lalle sai an yi imani da ke tabbatar da babu wani abin da zai zo maka ya sa ka hankalta har ka yadda da kaɗaitakan Allah da imanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da abin da Allah madaukakin sarki ya kawo maka la'annakum tatafakkaruna ai li tatafakkaru saboda ai dole sai ai tunane sai ai hangen nesa sa'an na ake gane abin da yafi iqra ويسألونك عن اليتامى وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ويسألونك عن اليتامى to lokacin da ayoyi suka sauka innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wanda yake ayoyin da suke magana game da dukiyar marayu to shi sahabbai ko hankalin shi tashi wannan yana da maraya daya wannan yana da bi wannan yana da kaza kaza kaza dama an cuɗanya an hada dukiyar ana kasuwanci maraya aka ce kar a bar dukiyarsa da ya gada ana fitar da zakka kowace shekara har dukiyar ta dukiyar ta kare sai a dauka ana masa kasuwanci ana jujjuyawa shekara a fitar da zakka dukiya na karuwa to dabarun da suke yi kenan to sai su hada da dukiyarsu ana kasuwanci to da suka ji an saukar da waɗannan ayoyi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira waɗannan ayoyi da suka zo to suka zo suna tambayar manzo Allah to yaya zamu yi dangane da marayu da shi aka ce قل ce da su islahun lahum khair a gyara musu dukiyarsu ai shine yafi alkhairi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuka yi cuɗanya kuka hada dukiyarsu da taku kuna ci ciki suna ci ciki saboda dukiyar ta yi yawa kar ta lalace aka ce babu laifi ba wai ku ci dukiyar ku ba saboda ai ayan ma da ta yi magana ai ta kayyade ce innal ladzina ya'kuluna amwalar yatama bata yi shuru ba sai ce zulman mafhumul mukhalafa innan lazina ya kulu na mawalin to in aka ce waɗanda ke cin dukiyar marayu akan zalunci ai waɗanda ke cin dukiyar marayu akan adalci kuma fa ya fita ciki kenan ko amma duk da shi sai da suka tambaya wa in khalituhum in kuka yi mukhalata da su dukiyarsu da dukiyar ku ana kasuwanci ana raba riba ana cin abinci a ciki fa ikhwanukum ai yan uwanku ne a addinin musulunci wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san mabarnata da masu gyara Allah ya san mabarnaci da mai gyara saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ginda ya sharadi yace wa inna ma li kulli imri'in ma nawa shine Allah ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al in dai barna kake in dai kai mabarnaci ne duk inda kake duk yadda kake kullawa duk dabaranka duk kwane-kwanenka wallahi Allah ya san ka ya san inda kake ya san yadda kake kullawa minal muslihi haka kuma Allah madaukakin sarki ya san mai gyara in dai gyara kake yi ba ruwanka a gani ko a gani wanda ya gani zai gani mai zai baka wanda kake dan shi yana kallon ka in shuhura kake shine zai iya bayyana ka in kana son albarka ne shine zai iya baka albarka in kana son kaza ne shine zai iya baka wannan shi yana kallon ka ya san da kai ya san saboda shi kake yi shi sa kada ka ji damuwa in ya ga dama shine zai shaharar da kai shine zai sa ma albarka amma duk sauran jama'a ba mai iya ma komai shi sa duk abin da zaka yi kai tsakaninka da Allah Allah yana ganin ka wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslihi walau Allahu da Allah ya ga dama la'anatakum da ya ɗora muku wahala da ya wahalar da ku da ya gajiyar da ku ta wace fuska gashi ne dukiyar maraya ce kake kula da dukiyar kuma kamar dukiyar zakka za ta canye dukiyar to sai kuma Allah ce haramun ne ka hada da taka kai kasuwanci to ya za kai kenan ai kaga an dora ma wahala kenan to shi Allah ya jin kanka ya tausaya maka ya baka dama inna Allah azizun tabbas dahir babu ko shakka Allah Buwayeyen sarki ne shine buwaye gagara misali amma kuma sai ce hakimun da izza da isa da kamala da cika sai kuma akwai hikima ba za a yi zalunci ba kenan mecece hikima hikima kuma ita ce a aje komai inda ya dace shi yasa kasancewan Allah azizun ba kaman azizu misra ko azizu kasan ku bane mai wanda yake da karfi yana da buwaya yana da isa sai ta yi zalunci amma izza ta Allah hade take da hikima hikima kuma ita ce a aje komai inda ya dace in ya zama Allah madaukin sarki shi ke da tasarrufin aje komai inda ya dace to me zai baka tsoro kuma ikra ولا حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكه المشركات حتى يؤمننا yace kada ku auri kafirai har sai mushrikai akwai banci tsakanin mushrikai da kafirai ahlul kitabi yahudu nasara kafirai ne mushrikai ne amma cikin wannan islahi ba a saka su a ciki an fahimta in aka ce mushrikai kaman masu ai addinin buza da mutanen kasan koriya da waɗanda ba su da addini ba yahudu bane ba nasara ba su ne ba za a aure su ba sun musulunta an fahimta to wannan kuma sababi ne akwai wani mirsad ibnu abi mirsad al-ganawi yana son wata mata ce sunanta anaq a cikin jahiliya Allah ya sau Allah ya mata kyau Allah ya bata kyau shi suka yi soyayya tsakaninta da shi tana son shi yana son yana son ta to sai musulunta sai hijira ya koma ya je madina wata rana sai mas'ala ta kawo shi makka aka ce manzo Allah aka aika shi je kaza tana gane shi cikin makka ta ce ha yaya kaza ka kaza ka zo mu kadai ta ne ce a a da kenan to mu daura aure mana sai ce to sai na je na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kina mushrika kaga imani ko kyakkyawa ce su da kansu su bayani suka ce Allah ya azurta mata kyau kuma suna cikin jahiliya lokacin maguzanci akwai soyayya tsakaninta da shi yana son ta tana son shi to sai shi ya musulunta ya hijira to da matsala ta kawo shi makka sai tana ganin shi sai ta tuna masa da da ya ce a'a ai yanzu addinin musulunci ne ba wasa ba wasa cewa ta yi ko za mu kaɗaita ne da kai ya ce a'a kaɗaita ma haramun yanzu bai da baki isa ba saboda yanzu shi ya zama musulmi kenan ta ce to aure fa ya ce to wannan kuwa amma sai na shawarci sai na je majalisar ɗinkin duniya kenan ku sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai aka saukar da wannan aka ce wani sahabi ne kuma gashi nan yana bukatar mace to yana da kuyanga baiwa ce kuma baka ce to sai ya ga ya aure ta ya fi mishi ya aje a to sai aure ta sai suka suna aibata shi ya je ya aure baiwa ya je aure wace kaza babbaka kaza kaza kaza ya ka ce wala ammatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabat to shi aka ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum mushrika ko min kyauta ana kyakkyawa ce amma mushrika ce aurenta ba zai yiwu ba kadaita da ita ba zai yiwu ba soyayya da ita ba zai yiwu ba sai in ta karbi musulunci don ita a lokacin ba za ta ba nasariya bace ba ba yahudiya bace mushrika ce kan addinin quraisha bautan gumaka ake sai ta karbi musulunci walau a'jabatkum wala tunkihul na hatta yu'minu ku kada ku auri mata mushrikai sai sun yi imani kuma kada ku aurar da mushrikai sai su ma sun imani wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabaku to shi mas'ala ta zo ta tsaya nan za ta dan karye sai ta dan samu matsala sai suka ce to ai ku ba ku yi adalci ba kun ce musulmi zai iya auren 'yar kirista ahlul kitabi kenan ko amma ba za a yi akasin haka ba to me yasa addinin ku akwai adalci kenan musulmi zai aure ɗan kirista to ɗan kirista zai aure musulma ba zai yi ba to me yasa eh to sai da mas'ala ta tashi ta yi zafi a masar sai muhammad abdu duk waɗanda suke da da'awa suke da wa'azi shi ma muhammad abdu da ake fada sai da fa aka fitine shi fa karka taba tsammanin cewa wai kana wa'azi ko kana karantarwa ko kana kaza kana kaza kana zance suna za a kyale ka sai da mas'ala ta tashi a lokacin wayewa ne a wajen kasan su masar manyan malamai ka je faransa ka yi karatu ka dawo to a masar ya kafa maka yana da babban makaranta wacce ake cikin almajiransa ne su tafsirul manar tafsirul manar da kake gani duk almajiransa ne kar shi wajen shi akai wannan karatu nan ake rubuta to sai tafiya ta kama shi ya je faransa karatu to sai mutane makiya yana da gemun shi da komai da komai da rawanin azar da mai sai suka je suka hada samu hoto sai suka hada gashi nan ya ya rungume mace haka kafada su da kafada ta suna tafiya a cikin masar aka yi hoto aka zo aka yada masa don a karya shi kada ya dawo don ya sun gallaza ma kafirai ne sun mamana Allah ya ba su kwakwalwa Allah ya hore musu kwakwalwa duk abin da za a shirya a kawo sai ga Allah ya ba su yadda za su warware to sai aka yi wannan aka shirya mishi wannan makarkashiya don a bata masa suna to ya fita amma sai da aka ji da sai sai da aka ji jiki don kafin ya dawo sai ga hotuna sun zo a kasan masa ya aka yi ga Muhammadu Abdu da gemunsa ga shi kenan ke sa kana da gemu da gajeren wando sai ka yi la'akari ka yi hankali ka tafi a hankali Allah ne ya yi ma gamo da katar wallahi tallahi masu ke yawa nafin suna da yawa sun fi ka yawa sai dai in ba su samu dama ba duk damar da suka samu wallahi sai sun bata ka Muhammad Abdu yana dawa Masar shikenan ga hutuna gashi nan ha Allah da gemun ka da gajeren wando ka haba shehu kuma gashi nan kuma gashi nan ga hannun mata ka kafa da ka kuna tafiya to shikenan yanzu ba daman wa'azi ba daman da'awa ya za a yi a wankewa a kashe wannan wutar an kashe ta amma sai da aka yi jijiki duk kwana-kwanan duniyar na in sun zo ba za a kashe wannan wutar da cikin sai da aka jijiki to shi yasa duk kowa baka san ka ba to ne Muhammadu Abdu da yazo wannan matsala ta tashi a kasan Masar ɗan Kirista kenan ku addinin ku babu adalci me yasa kun ce musulmi zai yi auren yar Kirista amma ɗan Kirista kar a yadda ya auri musulma me yasa wannan ya kalli wannan magana su fa kamar gaskiya fa ai abin ya kamata a yi la'akari fa ai ai ai ai ai sai Muhammadu Abdo yazo cikin natsuwa a natse a cikin natsuwa yace musulmi ya yadda da addinin annabi isa da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya samu damar ya auri yar addinin annabi isa da addinin muhammad sallallahu alaihi wasallama dan kirista kuwa bai yadda da addinin muhammad ba ba zai auri yarsa ba ba zai auri yar addinin muhammad ba sai masa duk ta ɗauɗini duk abin da suka kulla sai ya wargaje shi sa ana so ka yi karatu ana so ka karanta ana so ka yi karance karance ka yi tunane ka yi la'akari sai ka zauna ka yi ta tunane fa in eh, za a ce to me dame ka ne lafiya ne a sai kake bace ba ilimi ba karatu fa ba tunane likawmi ya tafakkaruna likawmi ya aqiluna ya menene a cikin tunanin shine kana karatu kana a'aunawa kana malami zai zauna tun daga farkon dare yana binciken matsaloli har asuba mas'ala ta tashi ba ka je kwanta kana barcin ka ka samu dama kai ma ka je ka kafa majalisi wani fa sai in za shi majalisin ya karanta sai ga bugu waya malam wata kalma na gani cikin bulugul marami ina ta da Allah za shi makaranta za shi karantar kenan cikin bulugul maram an ce kaza ina ma'anarsa a inda yake gidan shi bai san littafan ma da zai ajiye wata kalma ta dame shi ya bude ya duba ba fa yaushe za a zauna lafiya yaushe matsala za ta tafi ba zai ce sa da'iman ba za a zauna lafiya ba matukan ba ka da abin da ka ba mutane ka tara su to dole ka tada fitina a cikin su wallahi haka za bugu kowane lokaci malam bulugul maram an ce kaza malam aurin kaza an ce kaza a cikin hadisi kaza wannan hadisi na za a same shi wani shekaran jema wai sharhin abi dawo da Allah malam wane ne ya wallafa shi no waye me wal ma'ana an tambaye shi abu maimakon ce bai sani ba shi ba bare bugu waya ya tambaya ba haka bane ba eh. ko ko ai malam tambaya ta aka yi kaza kaza kaza da shine wani zai wannan ladabin tambaya ta aka yi nace to bara na tambayo ko ko ai tambaya ta aka yi nace to a'a ban sani ba ko ko a'a sai shigo da dabara akrama kallah to ai mas'alan nan kaza kaza meye kaza kaza sai ka sai in baka in baka lura da shi ba sai ka dauki magana mas'alan kawo magana to shi yana dauka dauka kaga ya ka warware mas'ala da ya je ya zauna shi kenan ai kaza da ba zai ce tambaya ne ba ko ka koyar bane fa ai shine gashi nan malami gashi nan shehu dan hodiyo kenan ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار مشركي كرا سكي زوا وتا أعاذنا الله من النار ومن أهلها والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه Allah kuma maɗaukakin sarki yana kira yad'u ilal jannati yad'u yana kira yana kira wa eh eh Ah, wallahu yad'u ila dari salam wallahu yad'u ila in aka kawo fi'ili aka ɗauke maf'uli ɗin. ma'ana ya shafi kowa kenan wallahu yad'u ay kullu ahadin Allah yana kiran kowa ilal al-maghfirati ila jannati wal maghfirati bi iznihi da izinin Allah ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي ليتذكروا اقرأ أذى تعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض suna tambayanka dangane da jinin haila suna tambaya sai aka ce ce da su duk sa'an da aka yi tambaya wanda aka yi tambaya din nan akwai uslubul hakimi ake cewa abinda mutum ya tambaya din nan jawabin da yake tambaya ke bukata ba shi da amfani ko amfani shi ba shi da yawa sai ka karkatar da jawabin ka kawo mishi abin da ya fi amfani eh ba haka bane ba suna tambayar ka dangane da haila sai aka ce kul ce ne da su huwa jinin haila azak kazanta fa fa'tazilun nisaa fil mahidi ku kaura ku nisaci matan a lokacin da suke haila i'tizalun nisa'i kada ka sadu da ita shine kadai abin da aka hana ka amma kuna daki daya kuna kan shimfiɗa ɗaya za ta yi ma abinci ka ci saboda al'ummar duniya yahudawa duk sa'an da mace ke haila ko gida ɗaya ma ba za a hada da ita ba balle har ta yi abinci duk abin da ta taba ba za a taba ba ta zamo ita da kanta ta zama najasa nasara kuma kuwa macala cikin hailan asadu da mace ai komai da komai waɗannan suka ce mace na haila ba za a zauna da ita gida gida ɗaya ba ma balle ta yi abinci a ci ko ta taba maka kofin shayi ko kofin ruwa a'a sun haramta ma wannan nasara kuma kuwa macala da jinin da jinin wajen haila ya sadu da ita ai komai da komai to sai musulmai aka ce ai musulmai su suna da tsafta sai a ɗauki wani abu cikin wancan na mai alheri mai kyau wani abu cikin wancan nasara mai kyau abinda ba shi da kyau sai a jefar da shi sai na ce fa fatazilun nisa a fil mahidi ku ku nesace su a cikin lokacin haila kada a sadu da ita amma za a zauna gida da ita ta yi abinci a ci sa'an nan a yi runguma da ita a yi komai da ita kawai kar a sadu da ita a saduwa da ita shine haramu sai in ta tsarkaka hatta wala hunna hatta yatuhurna kada ku kusance su me ake nufi da kusanta a nan saduwa shine hatta ya tuhurna sai in sun tsarkaka sai in sun tsarkaka daga jinin haila fa'iza tataharna in sun tsarkaka fa'atuhunna min haisu amarakumullahu ku zakke musu ku sadu da su ta inda Allah ya halatta a cikin mahaifarta a cikin matutarta kenan inna Allah yuhibbu tawwabina ku sani tabbas dahir lallai Allah madaukakin sarki yana son masu yawan tuba in ai laifi a tuba koma ga Allah madaukakin sarki wa yuhibbul mutatahhirina yana son kuma masu tsarki da tsarkakewa to nisa'ukum matanku harsul lakum fatu harsakum annashi'tu duk sa'an da Allah zai magana game da mata sai ya kawo wata kalma mai ban mamaki hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna je mun ga yadda suke zama wa libasu ko sutura ko ko ba sutura bace mace sutura ce ko ba sutura bace in ka rabu da ita sai kai tafiya tsirara an fahimta ko wa antum libasul lahunna a can kuma yace wa kaifa ta'khuzunahu wa kad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadha minkum misakan galiza in kana son wa in aratum sibdara zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudunahu buhtanan wa ithman bina wa kaifa hu in mutum yana da to wannan kuma matsala tana cikin matsalolin da ke damun mata hakkokinki da kike da shi a shar'ance an baki hadda kari akwai hakkoki ne da ba naki ba al'ada ce ta baki wannan hakkokin sai kika dauki al'akokin da al'ada ta baki kika su kika fifita su akan hakokin addinin musulunci shari'ar musulunci ke kuma an halicce ki ne don ki bi shari'ar musulunci ki imani da kaddara mai daɗi ko mara daɗi. ai aya cewa ta yi wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin ina mana istibdala zawjin makana zawjin kana son ka canza wata wannan mm, ko ya za a yi kenan me za a fada <laughs> ba lallai sai ta malami ba ba lallai a'a an gaji mana an kwana biyu ba kai kana da fawa kuma kana ganin yanzu ban da sai da shurin juna ba abin da za a yi wajen za ka ya barta tana nan sai ka karo ta ko kuwa a'a ta yi malami ta kai shekaru kaza sai ka canza ina mana canzawa ka sake ta ka auri wata shari'a ta baka izini amma me aka gindaya maka in ka bata biliyan kada ka karba ka kyale mata ka mutunta ta ka girma mata kai kaza kaza da kaza to sai mata suka ɗauki wannan tun da ka aure ta kuka shekara goma sha biyar ko ashirin ba kai mata kishiya ba to ta zama uwar ka kenan ba za ka yi aure ba sai da ta ba za ka yi mata kishiya ba in ka ga wata kyakkyawa za ka aure ta kana auren ta ita ma ta zama matanka tun da fil azalfa sai ka ji ai an ci amananta an aure mata miji ita ma mijinta ta aura ke ma ba zuwa ga haka ba zuwa ba auren shi ba auren shi kai ba to waɗannan hakkoki da al'ada suka baki su kika firke su kika manta da hakoki na shari'a musulunci to shine kika shiga wahalhalu duk hakkin da za a baki ba za ki zauna lafiya ba ba za ki samu kwanciyar hankali ba ba za ki samu nutsuwa ba haka shi ma namiji zai a ce wa kaifa ta'khudunahu wa kad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan galiza kan akan me zaka bata abinda ka karba kuna zaune tare ka ba ta mota ka ba ta gida ka ba ta gona ya kai miliyan biyar miliyan goma miliyan hamsin sai ka zo za ka rabu da ita rabuwa ya zo lokaci ma'ana lokacin ajali ya kai za ku rabu za ka sake ta yanzu lokacin ya kai ku rabu sai kana so ka sake ta aka ce wannan abubuwan da ka ba ta kyauta kar ka karbi ko da kwandala a ciki wa kaifa a akan me zaka karba dan me zaka karbi wannan abubuwa ba mutunci ne ba ya sani ya kamata ne wa kad afda ba'dukum ila ba'd alhalin da kowanne a cikinku ya zama dan uwansa mai sarari ma'ana ta zama maka sarari kai ba ka zama mata sarari ina ma'ana sarari ta ce hausa eh fili ta eh ba fili ba aka ce sarari fili sarari ya fi fili ina ma'ana fili wannan fili ne ai amma ina ma'ana sarari eh ina ma'ana sarari eh alfada ina ba nan alfada sarari kenan sararin samaniya ba a cewa sararin samaniya ta zama maka sarari kai ma ya zama sarari mana ba abinda ya rage a cikin jikinta baka gani ba daidai da uwar da ta haife ta tana mata komai da komai za ta zo ta kai wata shekara mai shi take shafa ko zani take da uwarta ta yi sallama sai ta yi mai sai ta gyara ta rufe komai ba wanda zai ga wajen amma ana biyan sadaki ana ɗaura aure wannan abin da take boye ma kowa in ka zo ne farko abin da za ta nuna maka ne sarari ke a ɗaki a falo a kicin a banɗaki duk inda kuke keɓance da kai da ita ta zo maka sarari ba inda bai halatta ka gani ba haka kai shine wa kad afza ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza duk sa'an da Allah zai magana yace sai nan kuma yace nisa'ukum harthul lakum haka kai ma namijin ba abin da bata sani ba game da kai ba abin da bata gani ba jikinka akwai wani abin da bata gani ba to shi yasa malamai suke ganin cewa ban da ikon Allah yaya za a yi a ce mutum wai yana son matarsa wai ta girma mashi wai ta mutunta shi ko ta ji tsoronsa a hankalce zai yiwu a hankalce zai yiwu da wahala amma ana gama komai ka yi wanka kuma ka kama hulanka ka sa kai ne alhaji ko yalla bai kuma sai ka yi ta shan kudu kana tsawa kana fushi banda Allah ya tsara wannan abin ya zai yiwu eh ya zai ba wajen gwarzo ai sun lasaftar da shi ko ya aka yi ranar idi ya dai ko sama duk duniya tana tsaye tana jira ya ce ke lebo ki gani duk suwa ne wannan ta ce duk duniya ce ni suke jira eh kai suke jira to ya aka yi ki galla zamin she yi dariya ai ba su taba ganin ka sai cikin alkeba yadda kake zuwa min da karbe ka je ka muzo a ganin ba su gudu sai sai kai hauka ba haka bane ba amma kuma sai ka ga ka sa hula ka kada hulanka ka yi tsawa ka sha kunu ka yi menene da menene banda Allah madaukin sarki ya tsara wannan rayuwar yaya wannan rayuwar za ta yi ke sa malamai suka ce duk sa'an da mutum zai sadu da matarsa sai ya rabu da hankalinsa kashi arba'in bisa ɗari ko kashi saba'in bisa ɗari ya rabu da hankalinsa lokacin sha'awar ta fi hankali in ba to in ba ka tsakani da Allah yaya wannan aiki zai yi zai yi zai yi kowane ne suka ce sai ya rabu da hankalinsa ko arba'in bisa ɗari ne ko sittin bisa ɗari ko saba'in sa'an nan wannan aiki ya ziyu in ba haka ba zai taɓa yiwuwa ba ba haka ba ne ko ake gaskiya liman gana ne <laughs> a wannan lokacin rawanin liman fita ina ake zance na matsala ne to haka Allah ya tsara rayuwar za ta tafi to shine kuma nan sai Allah madaukin sarki ce nisa uku matanku harsun lakum ai shukan ku ne wajen shukan ku ne fa'tu harsakum annashi'tum duk sa'an da zaka zake ma ka in matukancin mahaifiyar mahaifar ta zaka zo mata tana a kwance ne ta baya ne ta menene duk yadda za ku iya yi matukan inda aka halatta maka ne ke ce fatu harsakum annashi'tum wa qaddimu li anfusikum ku gabatar ai da ayyukan alkhairi makawunan ku gabata kaza ko kai kaza kai ibada kai addini kada a zauna haka ana wasanni har ajali ya zai cimma mutum wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum mulaquhu ku ji tsoron Allah kuma ku sani cewa tabbas za ku hadu da Allah tun aka ce maka za ka hadu da mutum ai sai kai tanadin haduwa da shi aka ce maka ka ji ka faji tsoron Allah saboda tabbas zaka je ka hadu da Allah zaka je ka sadu da Allah ma'ana wannan duniya da ake ciki da fadinta da yawarta da masu siyasa da yan kasuwa da malamai da masu wa'azi da masu mene duk abin da zaka yi duk yanda za a yi karshen al'amari ka zaka koma ina ne wajen Allah duk inda ka je zaka koma ga Allah ne shi da suka ce komawa ga Allah ya fi komai mamaki ya fi komai ban mamaki suka ce duk abin da kake gudun shi ne satan shi kake yi amma sai Allah ce kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ina mana mulaqikum mana duk inda iya kwarewanka cikin guje ma mutuwa iya saurin saduwa da shi kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kana guje masa sai ka je ku hadu to me kuma kenan yayi to haka su haduwa da Allah dole ne za a bar duniya dole za a kwana cikin kabari dole za a waye gari eh, farfajiyar ranar tashin alkiyama sa'annan an hadu da Allah kenan ba ka da ta cewa kuma sai yadda hali yayi an fahimta to ana fada maka cewa zaka hadu da Allah ne dan ka kyautata aikinka a duniya ya ce wa bashiril mu'minin ka yi ma mu'minai albishir da alkhairi da gidan aljanna ja'alana Allah minal mu'minina to sai mas'ala ta zo yas'alunaka anil mahid suna tambayan ka dangane da haila Matsalan haila da kake gani din nan duk wani babban malami sai da ya kai inda ya kai sai ce a'a a tambayi mata sun fi kowa sani imam malik matsala ta kai a tambayi wannan ayi wannan sai ce a'a a tambayi mata mana sun fi kowa sani yadda haila yake to sai lokacin da komai yake tafiya lafiya lafiya mas'alar ba ta da wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba mata gida uku wata ce ya manzo Allah shekara bakwai ina zubar da jini haka kawai a ce a ba haila bane je ma'ana jinin cuta ne to sai aka kasa mata gida uku akwai wacce take ta san jinin haila ta san kalarsa da karninsa da yadda yanayin jikinta yake shi shari'a manzo Allah ce mata duk sa'an da ta ga jinin haila din haka yake saboda ta sani akwai wanda suka san shi yace lokacin haila ne karki ji shakkar komai karki waiwai karki karki waiwai kowa ki aiki da shi yana wucewa wani jinin ya zo kika bambanta tsakani ba ruwanki da wannan jinin ke ki aiki da ki. an fahimta mace ɗaya kenan mace ta biyu wacce take bata san kalarsa ba bata san karninsa ba bata san yadda yake ba to sai manzo Allah ce ai kina da al'ada shekara nawa kina wata nawa kina al'ada ai kin san al'adan ki kowanne wata zaki kaza zaki kwana kaza zaki kwana kaza to in lokacin al'ada ki ya kai sai ki adadin kwanakin da kike yi abin da ya sama da haka sai ki dauka jinin cuta ce sai ki ci gaba da sallah to sai aka samu ta uku shike da rikici ita bata san kalan jinin haila ba kuma bata fara yi ba yanzu ta fara kuma shi zo da gaddama ya zarci to sai manzo Allah ya ce Allah ya sani ya shaida kina haila ne a cikin ilimin Allah kwana shida ko kwana bakwai saboda galibi mafi yawancin mata kwana shida ne ko kwana bakwai to tun da ke ya zo miki da rigima duk watannin duniyan nan sai ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai yana gamawa sai ki wanka ki ci gaba da ibadanki in kin zabi kwana shida yayi in kin zabi kwana bakwai yayi saboda mafi yawancin mata ba shi kwana shida kwana bakwai kasa da haka ba shi da yawa saboda da haka ba shi da yawa mafi yawanci mafi yawanci shida ne ko bakwai sai aka ce sai ki dauki al'adar mafi yawancin mata sai ki aiki da shi duk watan duniyan nan ko farko wata ko tsakiya ko karshe sai ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai bakwai yana wucewa sai ki wanka kike sallah saboda baki san jinin haila ba baki san kalarsa ba baki san karninsa ba yanzu ya fara miki kuma ba ki da al'ada baki san kwana nawa zaki ba yanzu ya fara miki ya fara miki kuma yazo miki da garda da gardama da tangarda to sai manzon Allah ya ce miki sai ki dauki kwana shida ko kwana bakwai duk watan duniyar nan sai ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai yana wucewa sai ki wankanki ki ci gaba da ibadanki da lokacin da komai yake tafiya lafiya kenan to yanzu sai aka samu rayuwa ta cancanza mata na shan magani a yi allura a sha magani a yi menene da menene a saka wannan a yi kaza da kaza to duk waɗannan abubuwa suna zuwa ne su canza tabi'a ga yadda tabi'an abu yake za ki ɗauki ciki ya kuma kin ce ba ki son ki ɗauki ciki ga yadda tabi'an abu yake abu bai kai zuwa ba kina son a jawo shi ga yadda tabi'an abu yake lokacin shi ya kai kina son a jinkirtar da shi to duk suna shiga cikin mahaifanki ne su jawo miki rigima sai ga jini na zuwa ba lokacinsa ba ya zo lokacinsa ya wuce to yaya za ta yi an je ai mata operation ga jini na zuba tana zaune ya zo ba lokacin shi ba gashi yana zuwa ya wuce lokacin shi yana zuwa shi ya dakatar yana dakatarwa kuma kadan shi zai wuce ya zo ya sake dawowa sai mata mata duk suka shiga rikici kowa ta shiga damuwa ta rasa yaya za a yi da san ainihin takamaiman yaya za ta yi da ibadanta to ya za ta yi kura za a yi da mai shawartar ka za su yi kai ka ba su izini da za ka ce su daina mutane an rayuwa ta yi nisa <laughs> rayuwar Najeriya kenan muna zaune aka ce wai akwai shinkafa mara kyau za a shigo da ita a Najeriya daga ina ne Liberia ko sauta daga ina ne daga Liberia ashe kafin a faɗa din shinkafar ta shigo har an canye ta ta gama <laughs> ba <laughs> su kuda cewa sun kuda ce an gama da ita tuku aka samu labari to ya za ka yi eh sai a tare me waje gaban ai babu gaban ta gaban ma ai kafin ka kafin ka sani ma ka shiga ciki ah. eh za su kai me to Allahumma adina fi man hadai wa afina to ai sai a rubuto sai a rubuto tambaya tambaya mai ce to eh, eh, mm. kurkuku eh eh eh mhm. ibada ba ta sauka kan bawa har sai in ya fita hayyacinsa lokacin da ya fita hayyacinsa shine ake cewa ai ibada yana magana ne dangane da tsarki na jiki ko wajen sallah sallah dai yana da sharuɗai da wajibai da farilai da mai sharaɗin sallah shigar lokaci fuskantar gabas rukunai gabaran harma sharaɗin sallah shigar lokaci fuskantar gabas tsarki daga najasa min al khariji min sabilai ba haka bane ba to wa'annan duk in abu yayyu shine ake la'akari da su amma in ya zama ba yadda za a yi sai haka mutum yana kwance jikin shi da fitsari ko roba aka sa ko ba komai ba lokacin sallah ya kai yana cikin hankalinsa duk yadda ya sauwaka kai sallah haka za ka yi ko da najasa na jikinka ya fi ka bar sallah inda aka ce ka dakatar da sallah don najasa saboda za ka je ka wanke ne ka yi sallah a lokacin kusan da zama najasa ya zama wajibi amma wannan ba ka da yadda za ka yi har sai ran da mutum ya fita cikin kurkuku ko ya fita cikin sel din ko ko ya samu a'a lokacin sallah na kai sai ka sallah duk yadda ya tayi ba ka da yadda za ka yi kamar sallah matuƙar mutum na cikin hankalinsa in kana da damar fuskantar alkibila sai ka fuskanci alkibila in kana kasa lokacin sallah dai in kana cikin jirgin sama lokaci ya kai kada ka bar lokaci kasancewa ba za ku sauka ba shi lokaci ya wuce to sai suka ce ka kiyaye lokaci ya fi kiyaye fuskantar alkibila inda zai yiwu a je a yi tsarki a yi alwala sai a je a yi in bai yiwu ba ba yadda za a yi a yi tsarki ko a yi alwala aka ce ka kiyaye lokaci ya fi ka kiyaye tsarki duk abin da za ka yi malamai suka ce kiyaye lokaci ce ya fi kiyaye sarki Allah ma dina fi man hadai wa na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sarif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum